A yayin da sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari a Najeriya ta dukufa wajen yaƙi da masu tayar da ƙayar baya domin tabbatar da tsaro da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. Wasu ‘yan Najeriya na ganin kamata ya yi sabuwar gwamnatin ta yi waiwayi a kan mahimman ayyukan ci gaban ƙasa da tsoffin gwamnatocin da suka gabata suka ƙirƙiru amma ba su aiwatar ba. Seven Point Agenda a ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin marigayi Umar Musa ‘yar Adua da kuma Transformation Agenda a ƙarƙashin jagorancin Goodluck Jonathan na daga cikin wasu tsare-tsaren ayyukan ci gaban ƙasa da tsaffin gwamnatocin suka ƙirƙiro, to amma daga bisani babu labarin su bayan wucewar shugabannin waɗannan gwamnatoci. Wasu ‘yan Najeriya ma sun bayyana hakan a matsayin koma baya ga tsarin bunƙasa ƙasa. Malam Abubakar sahabi ɗan asalin jihar Niger da ke karatu a jami'ar Usman ɗan Fodiyo da ke Sokoto, ya ce kamata yi a samar da doka da za ta tilasta ci gaban ayyukan tsohuwar gwamnatin da ta gabata in dai na ci gaban ƙasa ne. A irin wannan ƙasa tamu wadda ake buƙatan haɓakarta da arzikinta, to yana da kyau 'yan majalisa su zauna su tabbatar da wata doka wadda take mai kula da dukiyan ƙasa ga waɗanda suke shugabancin wannan ƙasar ko shugaban ƙasa kake to duk wani aiki wanda magabacinka ya shirya a gwamnatance zai yi wannan aiki ya fara an ba shi dukiyan ƙasa bai gama ba to kai wanda ka gaje shi idan ka zo a tabbatar da doka cewa za ka ci gaba da kula da wannan aiki kamin ka ƙirƙiro naka wanda za ka yi ma jama'a da haka ƙasa za ta ci gaba Shi ma Abubakar ɗan Usman ɗan siyasa ne a jihar Niger, ya ce suna buƙatar ci gaban wasu ayyukan tsohuwar gwamnatin da ta gabata a jihar Niger. Yanzu ga misali akwai Gwamnati House da Tarbe Hora. Wannan aikin idan ka shiga ka Gwamnati House amma take ta jihar Niger, ka ga ta inda ko ina take Najeriya sai ka gaskiyar magana ya kamata a ce an an samu sabon Gwamnati House. Kamar gidajen 'yan majisur an riga an sai da tsohin. To ba za ka ɗauki mutum ka ce je muka aikin kwarai ba. Ba ka samun mishi wurin zai zauna ba ya kamata a ce an yi su kuma a basu dindindin yadda duk dan mutum da aka rantsa suwa yau yana samun inda zai zauna ba ya tana bilbi a hotel hotel da sauransu ba tsohon shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Kebbi Alhaji Abdullahi Lamba ya wuri wanda a yanzu jigo ne a jam'iyyar APC, ya ce gwamnatin Muhammadu Buhari a yanzu ta fara aiwatar da wasu ayyukan kwarai da tsofaffin gwamnatocin da suka gabata suka kirkiru amma suka kasa aiwatarwa. Yanzu yau duk wanda ke Najeriya ya tabbatar da jiran Muhammadu Buhari ya tabbata ɗa, ya tabbata eh, mai riƙon amana. musamman yau kana ganin irin kwatamin da ya ce za a je a kwashe Niger Delta wurin 'yan Ogoni. sannan ya ɗauki ɗan Niger Delta kuma ya mai MD Group Managing Director na NNPC duk wayannan shine ya nuna son ƙasa. Babu shakka dai 'yan Najeriya da dama na cike da fatar ganin sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari ta ci gaba da wasu mahimman ayyukan da aka faru a baya. kamar aikin neman man fetur a yankin arewacin Najeriya da ma aikin yashe kogin Niger domin samar da tashar jiragen ruwa a garin Baro ta jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.